bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin al-imam al-bukhari da ke nan rijiyar zaki a wannan yammaci na laraba yau 21 ga watan zulqa'ida hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama 1440 kuma yake kuma shi yake daidai da 24 ga watan bakwai ميلادية تدبو بي لشاترة وانا مجلسي وانا بكي كراتو اشكي لفتاف النمي سنة الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب واللفر مشهور مال من نم الامام العلامة شمس الدين ابو عبد الله محمد ابن ابي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى وانا شين درس سمو نتذيد عشرين دقاء اشكي وانا لتافي نا الوابل kuma za mu tashi ne a kan fasili na 24 inda ya ce alfasulun rabi'u wal 20 fi zikirin ladi yurka bihi min minan latta'ati wal ladghati wa gairihima fasili na 24 dangane da zikirin da ake rukuya da shi saboda tsara ko harbi ko harbi ko tsara tsara eh, na miciji ko makamancinsu في صحيح البخاري أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهما آه، يا ثبت تشكين سيول البخاري لك عبد الله بن عباس الله قال ما سير غشي لما يفنسى يتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذن الله صلى الله عليه وسلم يا كسن يعوذ الحسن والحسين ينا نيما والحسن والحسين خير radiyallahu anhuma wa yaqulu yana cewa inna abakuma kana yu'awwidhu biha isma'ila wa ishaq babanku wato annabi ibrahim ya kasance yana nema wa isma'ila da ishaq tsari da wannan addu'ar أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ina. nema muku tsari da kalmomin Allah cikakku daga dukkan wani shaidan da kuma dukkan wani ƙwaro mai dafi wa min kulli ainin lamma da kuma kowane mai kambun iku mai kambun baka وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رقى لديغا بفاتحة الكتاب ya tabbata a cikin sahihul bukhari da muslim hadisin abu sa'id al-khudri Allah ya kara masa yarda anna rajulan min ashabin nabiy sallallahu alaihi wa sallama wani mutum daga sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama raqa ladigan yayi ma wani da kunama ta harba ruqya bi fatihatil kitabi da fatiha wa ja'ala yatfulu alaihi ya zanto yana tofa mata waya qara'u yana karanta alhamdulillahi rabbil alamin fa ka'annama nashita min iqal ya tashi kai ka ce an cire shi daga dabaibai wato an kunce shi daga dabaibai fanfalaka yamshi wa ma bihi qalaba ya tashi ya kama tafiya ba tare da wata wato wata cuta tare da shi ba al hadith har zuwa ƙarshen hadisin wato wannan babi ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala ya kawo shi domin bayani akan abinda ya kamata a yi rukuya da shi a shari'ance akwai ar-ruqya ash-shar'iyya akwai ar-ruqya ghairu shar'iyya yana magana akan ar-ruqya ash-shar'iyya wato abinda za a yi rukuya da shi wacce take shari'a ta halatta ta yarda da ita rukuya shine karanta abinda za a nemi tsarin Allah subhanahu wata'ala da shi wato karanta ta'awiza qira'atu ta'awizati yusta'azu biha eh, ala maradin aw ala jurhin aw nahwihima a karanta wani abu na neman tsari wanda za a nemi ubangiji subhanahu wata'ala ya bada kariya ta hanyar wannan abin da aka karanta haka shari'a ta yarda da ruqya alqur'ani yayi ishara zuwa ga ruqya inda ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa kalla idza balagat at-taraqi wa qila man raq wa qila wa qila aka ce man raq wane ne mai tofi wane ne mai tawaida wane ne mai ruqya ko ina mai ruqya wato yayin da mutuwa ta zo rai ya zo fita a lokacin masoya suna kusa da mamaci ana ganin shi gashi ransa ya zo karankarama to a lokacin za a rika ina a ina likita a kirawo likita a kirawo a kirawo mai addu'a a kirawo kaza shine Allah yake bada labarin irin yadda eh, mutane suke kidimewa a lokacin to aka ambaci batun ruqya a lokacin wannan marraq yana daga cikin tafsirin da aka ruwaito daga Abdullahi dan Abbas Abd ibn Humayd ya ruwaito daga Abdullahi dan Abbas yace man raq ay yuqalu man yarqi man raqin fa yarqi yace ina mai tofi yi mata tofi ina mai tofi yi masa tofi wasu sun fassara shi da al duk dai abu ɗaya ne to kaga ishara zuwa ga ruqya ta zo a ruqya ana yin ta wato da maganar Allah musamman ayoyin Allah subhanahu wata'ala na alkur'ani ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil wa la yazidu adh-dhalimin illa khasara wa nunazzilu min alqur'an kuma muna saukarwa daga alqur'ani ma huwa shifaa'un abinda yake waraka ne wa rahmatun kuma rahama ne ga mu'mini kuma baya kara wa zalimai komai sai hasara da tabewa saboda haka alqur'ani a cikinsa akwai waraka akwai shifa qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifa kace alqur'ani ga waɗanda suka yi imani shiriya ne kuma kuma waraka ce saboda alqur'ani ya tattari waraka ta cututtukan da suke shafar zuciya wato cutar kafirci cutar shirka cutar munafirci cutar hassada cutar duk wata cuta da take shafar zuciya ta irin wannan kama hakanan kuma ya kunshi waraka daga cututtukan da suka shafi gangar jiki wato al'amradul hissiya ko al'amradul ma'anawiya al'amradul hissiya shi ne cututtukan da suka shafi gangar jiki wanda ake zuwa asibiti a karɓo magani wurin likita to alkur'ani yakan warkar da irin waɗannan cututtuka kamar yadda yakan warkar da cututtukan da suka shafi zuciya wanda wannan shine mafi girman abin da alkur'ani yake yi mafi girman aikin da alkur'ani yake ya warkar da cutar da take cikin zuciya ta kafirci cutar in Allah da manzansa cutar munafici cutar karyata gaskiya cutar hasada su ne manya-manyan cututtukan da alkur'ani yakan yakan warkar to da wannan kuma yakan warkar da cututtuka wanda sukan shafi gangar ciki har ila yau saboda haka duka yana yi shi ubangiji subhanahu wata'ala ya sifanta shi da ashifa ashifa mutlaqan bai ce ga irin abin da yake warkarwa banda kaza ba sauraka dukkan wani abu wanda ka sani rashin lafiya ce to alqur'ani yakan iya zama sanadiyar warakarsa babu wata cutar da alqur'ani ba zai iya zama sanadiyar warakarsa sai in Allah bai ga dama ba amma in Allah ya ga dama to kowace irin cuta ce alqur'ani yana zama warakarsa don haka ubangiji ya sifanta shi shifa ne bai kuma ƙayyade wannan cutar da cewa sai cuta iri kaza ba da kaza cewa shifa'un waraka ce saboda haka ana yin rukuya da maganar Allah ana yin rukuya da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sama addu'o'in da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda ya koyar da al'ummarsa ko wanda ya aiwatar a karan kansa ko ya yi ma wasu daga cikin sahabbansa ko ya koya ma wasu daga cikin sahabbansa duk waɗannan ana yin rukuya da su a karanta su da neman ubangiji su wata wata'ala ya bada kariya ko ya bada tsari ko ya bada waraka hakanan ana yin rukuya da sunayen Allah a ambaci sunayen Allah a roƙe shi da su lillahi asmaul husna fad'uhu biha to haka ubangiji yi umarni a roƙe shi da sunayensa hakanan da sifofinsa sunayensa mafiya kyau da sifofinsa mafiya ɗaukaka duk wannan ya halatta a yi a yi rukuya da su ma'ana a roƙi Allah wata wata'ala ya ba da waraka haka nan akan iya rukuya da kowace irin magana wacce ba ta shaɓa wa shari'a ba wato da a ce mutum zai shirya wata addu'arsa da yarensa ko da larabci ko da yarensa ma ko da ba wai sai larabci ba ita rukuya ba wacce ake sai da larabci ake yin ta ba ko da yaranka sauraka ka faɗi wasu maganganu masu kyau to wannan ma ya halatta to wadda ba ta halatta ba shine mutum ya yi rukuya da maganganun da suke kunsa da shirka wanda suke kunshe da kiran wani Allah ko neman taimako gurin wani Allah kirawo sunan wani mala'ika ko sunan wani annabi ko sunan wani waliyi ko sunan wasu aljanu to duk wannan bai halatta ba annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yazo cikin hadisin Auf ibn Malik al-Ashja'i yana cewa i'ridu alayya ruqafun fa innahu la ba'sa biha ma lam yakun fihi shirk fa innahu la ba'sa biha ma lam yakun fiha shirk ku nuna min abinda kuke rukuya da shi babu laifi ku yi rukuya matukar ba shirka a ciki wanda ya nuna kenan dukkan wata magana wacce take mai kyau tun zai iya yin rukuya da ita matukar dai ba shirka ba ta kunshi shirka ba ta kunshi kiran wani Allah ba ta kunshi dogaro da neman taimako da agaji gurin wani ba Allah ba sauraka waɗannan su ne abubuwan da aka yi a yi rukuya da su amma abin da ya shafi rukuya irin ta jahiliya ko a rika kiran wasu aljanu ko sunayen wasu waliyai ko wasu annabawa ko a rika faɗar wasu maganganu masu kama da zauranci da mutum ma bai san me ake faɗa ba to wani haramun ne bai halatta mutum ya yi ta ba saboda haka idan muka nutsu za mu fahimci cewa rukuya halal ce ba wani da ya taɓa cewa haramun ce babu wani malami a cikin malaman musulunci da ya taɓa cewa rukuya haramun ce inda malamai suka tattauna shi ne game da wanne ne ya fi mutum ya yi mata rukuya ko ka a yi mata wanne ne ya fi wanne ne ya fi wasu suka ce da yin da barin duk ɗaya ne ko a yi maka ko ka a yi maka duk ɗaya ne babu wanda ya fi wani falala wasu suka ce a'a wannan shine maganar ahnaf da malikiya da tasawun tsarafai Eh, wasu kuma suka ce a'a yin ya fi rashin yin wato mutum ya yi ya fi kada ya yi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da sahabbansa akan su yi yakan ce da su je wane ya maka rukuya ko wane ya masa rukuya yana cewa eh, man istafa an yanfa akahu falyaf'al wanda duk zai iya yi wa dan uwansa rukuya ya amfana da shi to yayi saboda ka wanda ya nuna yin yana da kyau kuma yafi wasu suka ce a barin yafi wato barin yin ya fi yin ta ce saboda hadisan da suke nuna cewa waɗanda suke da cikakken tawakkali masu cikakken tawakkali sukan shiga aljanna ba tare da hisabi ba hmm? hadisin saba'una alf da dukuruwar jannata bai da hisab mutane dubu saba'in da za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba wato ba tare da an bincike su ba sabai suka yi ta tunanin suwa ne ne wasu su ce su ne waɗanda suka mutu a wajen jihadi wasu suka ce a su ne waɗanda suka su yi rayuwa a jahiliya ba an haife su a cikin musulunci ba san wani abu jahiliya ba kowa dai yana faɗar abin da yake zaton haka ne shi ne da annabi ya fito yake gaya musu cewa su ne allazina la yarquna wa la la wa la yarquna wa ala rabbihim yatawakkalun waɗanda la yarquna wa afwan la yastarqun ba la yarqun ba la yastarqun waɗanda ba sa nema ai musu ruqya wala yaktawun ba sa lalace wato ba sa tsakiya wala yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun kuma ga ubangijin su kadai suke dogara har rukasha ibn mihsan ya tashi ya ce ya rasulullah a roki Allah in zama ina daga cikin su annabi ce anta minhum kana cikin su wani ma ya mike annabi ya ce ka biha ukasha ukasha ya riga ka sai ka kura saboda haka wasu suke ganin rashin yin ya fi a yi annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wa kansa rukuya yana yi wa kansa rukuya yana karanta yana karanta qul lahu da kula'u zai biyu qul a'udhu rabbil falaq kula'u a'udhu rabin nas yana shafe cikinsa kuma ya yi ma wasu wanda wannan yake firin jayi da cewa yin shi ne ya a akan rashin yin abinda hadisin yake magana a kansa shine la yastarqun wadanda ba sa neman a yi musu annabi ya taba cewa a yi masa ba amma wannan ba shi yake nuna in wani ya zo zai yi maka baka ce baka so aisha radiyallahu ta'ala anha ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi wa kansa yakan karanta mu'awwizatai ya shafe jikinsa lokacin da ya rashin lafiya ya zama ba zai iya ba ita ke yi ta tofa a hannunsa ta kama hannunsa ta shafe masa jikin annabi sallallahu alaihi wa sallama bai ce dan me take yin haka ba sau haka wannan baya daga cikin abin da yake hana mutum ya fita daga waɗancan dubu saba'in din in har yana cikinsu sau ah, saboda haka zai iya wato za a iya yi masa kuma zai iya wa kansa abinda ba a so ya ce a zo a yi masa don a zo a yi masa kaga kamar shi ya nema daga ɓangarensa to wannan neman daga ɓangarensa shine yake rage masa wannan matsayi saboda haka za a iya yin rukuya da maganar Allah subhanahu wata'ala sannan kuma ya kasance da harshen da ake fahimta ko da harshen larabci ko kuma da harshen da mutum da ake yi wa rukuyar yake fahimta saboda haka za ka iya rukuya da hausa ba wai sai dole dole sai ka yi da larabci ba saboda idan ba za ka iya da ba za ka iya larabci ba to ka zaɓi kalmomi masu kyau masu daɗi da za ka yi ba Allah da su ka roƙe shi da su wannan shi ta ce rukuyar dama ai ba wani abu ne addu'a ce ita rukuyar ana yin ta ga mara lafiya domin samun waraka ko kuma domin neman tsari daga wani abu mai cutarwa wannan shine abin da ake cewa rukuya wasu sun ɗauka rukuyar wani abu ne mai zurfi na cancan nesa wani har ta kai ake ganin in ba an je wurin masu shago ba an sai kati to ba za ba za ta samu ba ba haka ba ne saboda rukuyar ba ta kai duk abin bai kai haka ba <coughs> eh, sannan daga cikin sharuɗan halaccinta kada shi mai rukuyar mai rukuyar ya ɗauka cewa a kodan shi yake yi ko dan wane yake yi shine abin zai samu tasiri ba daga Allah ba wasu suna cewa kakka ɗauka ce zatin rukuya ɗin wato kalmomin su karan kansu ne suke tasiri a Allah subhanahu wata'ala shi da yake gana ma ya karbi addu'ar bukata ta biya amma ba ita karan kanta kalmar bace take da tasiri ta yi maka ko ta ki maka don haka wannan wajibi ne shi mai rukuya da shi wanda yake ake wa rukuya dole ne ya yarda da wannan kada ya ɗauka cewa kalmomin da aka yi amfani da su su kaɗai ne za su yi tasiri ba tare da yardar Allah subhanahu wa ba yana daga cikin sharuɗan da shi kansa mai ruƙuyar ya kamata a ce an yi la'akari da shi ya zama mai na ahalin wa salah ya zama mutumin kirki mutum na kwarai wanda yake da istiqama domin addu'a bin ruƙuya addu'a ce addu'a kuma an fi hangen a karɓe ta daga wanda ya kasance mutum mai kyakkyawar alaƙa da ubangiji an fi zaton a samu karɓar addu'a daga mutumin da ake yi kallon mutum ne mai tsantseni mai tsoron Allah subhanahu wata'ala mai kyakkyawar alaƙa da ubangijinsa ba wanda yake fai tsantse ba mai yawan taɓan Allah a shekaga ba kowa ne yake ya cancanta a je a ce zo kai rukuya ba sai wanda ake ganin salihi ne ake ganin cewa ya cancanci ya yi wannan rukuya din ah, sannan shi kansa wanda za a yi wa rukuya din ana son ya kyautata alaƙarsa da ubangijinsa wato ya kyautata alaƙarsa da ubangijinsa za mutumin kirki wannan yakan taimaka wajen addu'ar da za a yi ta samu mahallinta da ya dace amma idan ya kasance shi mutumin da ake roƙawa Allah din ya riga ya lalata alaƙarsa da ubangiji kuma bai ƙoƙarin gyara alaƙarsa da ubangiji ba to za a ta roƙa masa ubangiji ubangiji ya ki karɓar addu'a dangane da shi saura kyautata alaƙarsa shi karan kansa yana tasiri wajen addu'ar za a yi masa ta karɓu shi yasa da Allah subhanahu wataala ce wa nazzil min alqur'ani ma huwa Shifa'un wa rahmatun lil mu'minin wa rahmatun lil mu'minin sai ce wala yazidu zalimin illa khasara kaga ce wa shifa'u wa rahmatu lil mu'minin ga mu'minai ashe kaga imani yana da tasiri kwarai da gaske kyakkyawar alaka da ubangiji tana da tasiri matuka wajen ubangiji subhanahu wata'ala ya saurari koken bawan sai an sa masa addu'a wannan ba yana nufin cewa dan mutum yana saban Allah kada a yi masa ruqiya ba kada a fahimci cewa a yi to in mutum mai saban Allah ne kada a yadda a yi masa rukuya haramun ne a yi masa rukuya ba haka yake ba wannan ake nufi ba mutum ko yana sabon Allah zaka yi masa ai addu'a ce Allah na iya karba na iya amma ai ana magana ne akan wa wato lokacin da ake fuzatan abin zai karbu an gane ko ana magana ne akan yaushe ne ake sa ran abin ya samu karbuwa kuma waɗanne abubuwa ne sukan iya jawo cikas addu'a ta ji karbuwa kamar sauran addu'o'i ne mutumin kwarai yana yin addu'a a karba wani lokaci kuma a jinkirtar da karɓar addu'arsa haka nan mutumin banza yana yin addu'a a karba wani lokaci a ci addu'a addu'arsa amma wa aka fi zaton addu'arsa za su karbu shi ne mutumin kwarai an gane ko mun sha faɗa cewa kafiri ma yin addu'a Allah kan karɓa ko wasu lokutan da kafirai za su shiga tsanani su roƙi Allah kuma Allah ya karɓa musu saboda haka babu laifi dan an yi ma wanda yake mai laifi amma ana ga a nuna masa in yana son abin nan ya samu wato biyan bukata to ya kyautata abubuwan tsakaninsa da Allah in yana wasu laifuffuka ya daina in yana kaza ya daina in yana kaza ya daina wannan zai taimaka masa wajen addu'arsa ta samu karbuwa amma ba cewa za a yi ka a yi masa ba za mu zo mu karanta hadisi na gaba hadisin abu sa'id al-khudri za mu ga abin da yake kara tabbatar da haka saboda haka wannan yana daga cikin abin da yake sharadi ga abin nan da ita wannan rukuya sannan mutum da yake yi da wanda ake yi wa duka zama suna da yaƙini sun imani sun kuma sakankance sun tabbatar daga zuci cewa wannan abin da suke yana da amfani kuma ubangiji subhanahu wata'ala zai saurare su kada ya zama na gwadawa ce ka san wani lokaci sai a gara an magani kaza an yi magani kaza ba a ci nasara ba sai a ci to ko gwada rukuya za a yi masa ko a gwada a gwada yi masa rukuya to da zarar ka ce gwadawa to kaga ba magana da yadda eh, to sai a ce to a gwada din a gwada din a gwada din to ka gwada shi kira a gwaji zai kare eh sai tsaya a nan gwaji a zai ba zai kari ba saboda ka shiga wato gaba gadi tare da kyawun yankini cewa ubangiji subhanahu wata'ala wata ji zai ji kokenka ko zai ansa maka annabi yana ta ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba wa alamu anna Allah la yujibu min kulli qalbin ghafilin lahi ku roƙi Allah da masu sakankan cewa za a samu to ana buƙatar wannan imanin da wannan abin da saboda da yawa wani lokaci akan ga an yi ta addu'a ba ta roƙo ba ga tasirinsa ba wanda yana daga cikin sababi wanda cikin dalili saboda shi wanda ake yi wa ko shi wanda yake yi din kawai dai yana yi ne haka nan kawai ko shi dai wancan ya ɗauki abin sana'a ne ya karɓi kuɗi kawai ya eh, yi wa mutane a biya shi in aka zo ba a biya kuɗi ba ya ƙi kaga wannan bai ɗauki abin da yake bada ba ce ko shi ko wancan kawai saboda ya gwada ne ya ga ko a samu nasara na bangaren saboda an gwada can an gwada can ba a ga canji ba sai a ce to a gwada kuma batun rukuya to nan ma sai ubangiji ya kisa hannu a ciki to da shi ne dai mai karbawar to duk waɗannan abubuwa suna taimakawa wajen a rukuya ta samu karbuwa abinda muke fahimta daga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da aikin sahabbai da magabata wato ba su ɗauki ruqya wani abu da zai zama kamar sana'a ba mutum ya wato killace kansa ba ya da wani aiki sai ruqya shi sana'ar ta ruqya ba a taɓa samun irin wannan ba ba a taɓa samun wannan ba a cikin sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam a ce wane wane wane sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam dan ruqya ne ban taba bana jin kun taba jin ana tarihin sahabin annabi a ce wannan ai dan ruqya ne ce aikin sa ruqya ko a cikin tabi'ai almajiran sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam a ce yana daga cikin ayyukan sa yin ruqya babu daga cikin aikin magabata yin wannan akan neme su wani lokaci a ce su yi yayin da aka kula cewa wani alaƙa da ubangiji mai kyau ce akan ce to a je wani ya yi masa addu'a ya masa rukuya wani lokaci ma wani lokaci ma sukan kisi don kada kada kada su je su fada cikin fitina akwai sanda aka je gun sa'ad ibn abi waqqas sa'ad ibn abi waqqas kowa ya san shi sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daya daga cikin al na bil janna wani ne mai masa rukuya ya fatattake shi ya ce je kai wa kanka a ni nabiya ne annabi ka mai da ni annabi ne kai tsaye ake zo a ce ya rasulullahi ud'u lana ud'u Allah lana saboda Allah subhanahu wata'ala ya ramince masa ya kore shi yace ka mai da ni annabi ne je kai wa kanka saboda za ta iya zama fitina yayin da zai yi zama yanayi kuma ana samun biyan bukata to wannan za ta iya zama fitina ga shi mai yin rukuyar ya rika fahimtar cewa a shi shi yana da wannan matsayi a gurin Allah wala ya sa shi ya rika jiji da kansa cikin wajen mutane kaga wannan zai cutar da shi sannan kuma mu mutane su wasu iya cutuwa gaba ɗaya za su iya mai da imaninsu da shi ne sai a ce ka ya in ba wani ka je maka ba da aikin banza kake eh, waye ya maka rukuyen nan wani ne a ah, ina aika samu wani kamar yan abin to kaga imanin su ya koma da wani to kaga ya zama fitina to yana daga cikin abin da yasa sukan guje ma wannan ma ba ta yi sauraka ba a taba samun wani ya keɓe kansa ba ya killace kansa cikin magabata ya zama shi aikinsa yin rukuya ba a taɓa samun wannan ba wani wani abu ne daga baya baya shigo saboda aka lokacin da aka mai da abin sana'a ya zama nan sana'a har ana bude shaguna ana yankan kati, ana biyan kuɗi ana waye ana waye sai zama sana'a to kaga ya tashi daga babin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo shi babin ka amfana da dan uwanka ce man istafa an yanfa akahu falyaf'al da suka tambaye shi game da ruqya hadisin jabir annabi ya ce wanda zai iya amfana da dan uwansa sai yayi wato wanda zai zo ba shi da lafiya yana buƙatar a yi masa addu'a to kai ka ɗauki shi ɗan uwanka ne kuma ka amfanar da shi ba wai ka ɗauka kwastoma ba ne za ka samu kuɗi da shi ta yadda in ya zo yau ya ba da kuɗi gobe in ba da kuɗi ba za ka saurare shi ba ba wai dan mutum ya yi rukuya an ba shi kuɗi yake haramun ba a'a ya mai da abin sana'a akwai bambanci tsakanin kayi wa wani mutum alkhairi ko kayi masa wani abu ya baka wannan wani abu ne babinsa daban wannan ba haramun bane kamar yadda zamu gani a hadisin hadisin Abu Sa'id al-Khudri amma ya na an mai da shi sana'a ana sanarwa ana faɗar eh, inda za a je da sanda za a je da lokacin da za a je da waɗanda za a samu wannan wannan shine abin da muka ce ba shi da asali ba shi da tushe wani abu ne sabo wanda ba za ka taɓa samun sa ba a cikin littattafan musulunci wannan ko ba shi ke kore cewa akwai rukuya ko ba wato ko da cewa babu rukuya ba wannan yana cewa fi dhikri alladhi yurqa bihi min al-las'a al-las'a wal ladgha al-las'a wal ladgha a gurin wasu daga cikin malaman lugha da abu da yake nufa yake ni yana nufin yana nufin sarar wani abu wanda yake da dafi ko yake da kari in ya sare ka ya sari mutum ana iya ce masa las'a ana iya ce mata ladza ana iya ce laz'a bizalim sun ce duk ma'anar su daya wasu kuma sun bambance tsakanin las'a da ladza suka ce las'a su ne waɗanda suke harbi daga baya wato masu kari, eh, wanda suke yi bil mu'akhira kamar kamar kunama eh, kamar kudan zuma eh, da irin zanzaro da sauransu waɗannan su ne ake cewa lat'a eh, ladga kuma wanda suke da baki kamar bunciji to wasu daga cikin malaman lugha sun bambance tsakanin wannan da wannan to ruqya ana yin ta ga dukkan wani abin da yake cuta ce wato wani cuta da za ta samu jiki ba wai sai waɗannan abun ba shi yasa ya ce wa gairihima don haka za mu ga a cikin hadisan da ya kawo ba su a kan abin da ya shafi tsaron miciji ko harbin kunama ba za ka ga cewa hatta cututtuka hatta kurji ko rauni da mutum zai ji duk ana iya masa ana iya masa abin nan ana iya masa rukuya yace fi sahih bukhari hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga abdullahi dan abbas رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم يا كتنشينا نيما والحسن لحسين علي ويقول هنا شوى إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق هنا شوى بابنكما yana nema wa Ismaila da Ishaq tsari da waɗannan kalmomin yana nufin annabi ibrahim alaihissalam ya kira wasu babansu wanda yake nuna cewa aljaddul a'la aka iya kira shi da uba saboda shi karan kansa yana yi wa ‘ya'yansa ismail da ishaq waɗannan addu'o'i shi ne o'izu kuma bi kalimatin lahi ina nema muku tsari da kalmomin allah cikakku kalmomin Allah cikakku su ne maganar Allah wacce ta kunshi shari'arsa su ne kuma kalmominsa waɗanda suka kunshi ƙaddararsa kalimatullah akwai kalimatun shar'iyya da kuma kalimatun kauniya alkalimatun shar'iyya su ne abubuwan da Allah ya saukar na ayoyi da suke magana akan shari'a suke magana akan hukunce-hukunce suke magana akan halal da haram suke magana akan umarni da hali waɗannan su ne alkalimatu shari'a alkalimatul qadariya kuma su ne abinda ubangiji subhanahu wata'ala ya hukunta wa bayansa wanda ya riga ya hukunta cewa zai faru gabawansa masu kyau ko marasa kyau waɗanda su ne ake kira alkalimatul qadariya to alkalimatu tamma duk sun kunshi waɗannan duka biyu to tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimati sidqan min babil akhbar labarukan da Allah duk yake bayarwa gaskiya ne babu wani abin da Allah ya faɗa ba haka yake ba alhaqqu ne alhaqqu sannan kuma adalci ne duk hukunce hukuncen da Allah ya faɗa kuma adalci ne babu wani abin da yake zalici a cikin su yana neman wato Allah ya tsare su da kalmominsa kalmomin Allah su maganar Allah maganar Allah sifarsa ce saboda ta sifar ubangiji ta ce ubangiji din ne kansa babu bambanci tsakanin sifar ubangiji ta zatin ubangiji domin zatin sa ne ya sifantu da sifofinsa saboda ka sifofinsa yadda zatin sa suke kadimiya haka nan sifar sa take kadimiya saboda ka maganar Allah sifar Allah ce shi yasa za a nemi tsari da maganar Allah saboda ita ma maganar Allah din Allah ne an fahimta ko eh, ka ce an nemi tsarin Allah da wani abin da ba Allah ba kaga wannan raddi ne ga waɗanda suke cewa alƙur'ani ah, ba mahaluki ne mahaluki ne ba sifar Allah ba alkur'ani maganar Allah ce wa in ahadun min al-mushrikeena istajaraka fa ajruhu hatta yasma'a kalam Allah menene yasma'a kalam Allah ya yaji alkur'ani ashe alkur'ani kalamun lahi ne maganar Allah maganar Allah kuma sifar ta ce sifar Allah kuma ba mahalukiya ba ce ba halittacciya ce ita ma ya ce tare da kilamul zati yadda zatin su yake dawwaman mai haka sifar take ba dawwamiya saboda ka ashe da har aka nemi tsari da kalmominsa ya nuna kiran ba mahaluki ba don baya halatta mutum ya nemi tsari da wani mahaluki ba Allah ba da har annabi ya nemi tsari bi kalimatin lahi ya nuna cewa maganar Allah ba makhluka ba ce an gane ko Imam Ahmad ibn Hanbal ya yi hujja da wannan hadisin akan tabbatar da cewa alqur'ani zai makhluq ina neman tsarin Allah da kalmominsa cikakku kalmominsa cikakku su ne waɗanda suke alkamila cikakku waɗanda babu tawaya a cikinsu babu aibi a cikinsu ko alkalimatullahi ta ma'ai al'abila waɗanda suke cike da adalci wanda babu zalunci a cikinsu ko alkalimatullahi ta ma'ai alkafiya waɗanda suke masu zartuwa babu wani abin da Allah yake cewa zai faru kuma yake faruwa ko ya umarnin faruwa sai yake faruwa sauraka duk kalmar tamma yana daga cikin tafsiran da malamai suka bata min kulli shaytanin daga dukkan wani shaydani shaydan anan ya kunshi shayatinul insi wal jin dukkan wani shaytan sawa'un shaytanin mutum ne ko shaydani ne na na aljan duk sun shiga cikin kalmar shaydan domin kalmar shaydan tana nufin dukkan wani wanda ya nisa da nesa da gaskiya wanda ya nisanci gaskiya baya tare da gaskiya wani shi ake cewa shaytan da kalmar shaytana ne yi ba'uda sawaka shaytan al-ba'idu an al-haq wanda ya nesa da gaskiya kuma ya nesa da rahamar Allah ya yi nesa da alkhairi sauraka yana neman tsari daga dukkan wani wanda yake ya nisanci gaskiya ya yi nesa da alkhairi a shari ne kawai tattare da shi mutum ko aljan saura kalmar shaitan a nan ta kunshi kowane wani halitta wanda yake dauke da shari tare da shi wa hamma hamma shi dukkan wani kwaro wanda yake mai cutarwa kamar macizai kamar mukunamu kamar cinnaku duk wani abin da zai zai cuce ka a sauro ba za su kyau alhawam suna tafiya a bayan ƙasa ne hasharatul azumi sauro tashi yake saura ka hamma ana yana nufin duk wani abu mai cizo mai kwaro da yake tafiya a bayan ƙasa yana hara ko yana cizo ko yana abin da ya shiga ciki sauraka nan yana neman tsarin Allah daga wannan wa min kulli ainin lamma da kuma dukkan wani mai kambun baka kambun baka shine mutum a cikin mutane akwai waɗanda Allah subhanahu wata'ala yakan halicce su da wata irin halitta da idan idan su ya ga wani abu mai kyau kuma suka ga kyan abin ko suka furta wata magana ta yabo to in ba su sa Allah a ciki ba abin sai ta lalacewa abin a ida yake mu a adabin bahaushe yake cewa baka eh, saboda abin ana ga ai magana zai sai kuma matsalar ta faru shi yasa muka danganta abin da baka shi kai ka kai ka kai ka ga kyansa kai ka kai ka kai to saboda abin ya fito daga bakinsa sai muka su kuma laraba suna abin abin daga ido tunda ido ne ya fara gani duk surutun san ga gani ba ai ba zai ci komai ba kaga ba a ba fara da ba daga bakin sai da idan ya gani to na idan da ya gani shine har jawo bakin ma ya furta kuma abin daga idan yake fita wato sinadarin dafin daga idanun yake fita shi yasa ko da a ce bai furta maganar ba amma a zuciyarsa ya halarto ta to tana iya tasiri an gane ba wai lalle ya yi maganar ba haka abin haka yake wani shi ne muke cewa kambun baka kambun baka ba shi ne maita ba ita maita sihiri ne eh, shi yasa za ka ga wani ba mayan bane ya zama mayan eh, saboda ya je an bashi abin da ake yin wannan saddabaru da shi a cutar da wasu saka shi kuma kambun baka wani abu ne da Allah ke halittar wasu mutane da shi shi karan kansa ba lallai ya san cewa haka yake ba yana iya ya zama haka yake amma bai sani ba shi yasa ake so kowane ne ma idan ya ga wani abin da ya ba shi sha'awa to ya yabi abin ya faɗa Allah ya sa Allah a cikin abin masha Allah tabarakallah eh ko ya faɗa da wasu tabarakallah ko tabarakallah yace eh, sunan Allah din da ya fito eh amma ya ce wai wai wai wai kai wato wannan baya baya dacewa kuma zai iya shi mai kambun maka sai cutar da kansa ma saboda ba wani abu ne wanda ba lalle da gayya yake ba saboda ka zai iya yi wa matarsa ya ga matarsa ta yi kwalliya ta yi firge shi kakin kakin to kuma karshe daga nan sai wasu kuraje su fito a fuskanta abubuwa da kula da ka gani karshe ta gaya masa mai gida ne kuma kuraje da suke ko ba san shi ne ba shi ma bai san shi ne ba eh? to haka nan ƴaƴanka haka nan hatta abin hawanka hatta motar ka za ka yi mata za ka iya mata kan baka baka sani shi yasa ko meye ka sa Allah a ciki in ka ga ya ka sha'awa to ka faɗa ka faɗi sunan Allah to wannan sunan Allah kariya ne daga wannan abin da zai iya faruwa na cutarwa to shi da min kulli ainin lamma النبي صلى الله عليه وسلم ينتهى العين حق ولو كان شيء سابق القدر لكانت لكانت العين لسبقته العين النبي يجي كم بمك في اختياري دا اكو ولا ابن ده جايك جاي كتره كوي اللي جاي كتره كدا كم بمك دا اكو ولا ابن ده زي جاي كتره كدا كم بمك ما زي جاي جاي لو ده كيف فاذا تصل silkin faksilu ko faktasilu idan mutum ya yi ma wani kambun baka aka neme shi ya yi wanka ya ba da ruwan wankansa a zuba masa tokuyi kan mutum ya ce kai ya za bai da ni maye yanzu mutum ya fara ta fara haka makocinsa ya kwankwasa masa gida ya fito ce to da Allah jiya yaro na ya fito kayi magana gashi yanzu yana ta zazzabi da haka da Allah ga aje a yi wanka a bani ruwan <laughs> don haka ta faru sai kai ka wurin yan sanda sai kai ka police station a buga a jaridu a yi ta faɗa wani makoci ya tuwo makocinsa da maita. ko ba haka ban shi yasa annabi ke fa'iza ka tusiltum fastasil in aka nemi ku yi wanka ku ba da ruwan to ku yi idan har ya kasance cikin sahabbai an samu wasu irin wannan akwai wanda ya kai sahabbai tsarki cikin mutane ba ba to a cikinsu akwai masu kambun maka kuma an haka ta faru akan je a sa su yi alwala ko su yi wanka su ba da ruwan an zuba wa shi wanda abin ya faru a kansa kuma shi ke zai gaya miki ba kaga idan har sahabi ta faru da shi haka ta faru da shi kowa ne zai ce ba abin nan wannan ba yana nuna sanda wani abu ya faru ka tuba dan uwanka da cewa yana da kambun baka. a shi ma na zai taka kasan ka kasan mutane kuma wani kuma shi kenan da wani abu ya faru sai ce ka ina fa jiya mutumin da muka tsaya da shi shi ya jawo min wannan kuma shi kenan a shiga a shiga tuhumar juna ba haka bane dole a yi kasan san wajen wannan to anan za mu ga wannan rukuya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa hasan yake wa hasan da husaini jikokinsa da yake nuna cewa yara suna daga cikin waɗanda suke bukatar haka a rika yi musu kunga wannan daidai yake da rigakafi ba wani abu ne ya same su ba da suke nema musu magani amma yana nema musu kariya ne wanda yake nuna halittin neman rigakafi idan aka san akwai wani abu da zai iya faruwa na cuta babu laifi a yi rigakafinta baya kore tawakkali wasu sai rigakafi ai yaran ba ka da tawakkali kenan a'a rigakafi baya da tawakkali tunda a gurin wanda kake nema shine a gurin Allah subhanahu wataala to annabi sallallahu alaihi wasallam kan yi wa sa wannan addu'a to haka mutum zai yi wa ƴaƴansa zai yi wa matarsa zai yi wa abin hawansa eh, mai kosai za ta yi wa daren kosanta dandarin kosanta duk kome za ka iya masa Allah subhanahu wataala ya ba shi kariya daga waɗannan abubuwa Eh, dafa kai babu laifi addu'a za mu zo mu yi magana a kansa ah, yana daga cikin ah, ada na ita rukuyar a dafa in mai ciwo ne a jikinsa a dafa inda yake masa ciwo ko a dafa abin amma shi ma akwai akwai sharuɗa da inda ya kamata a dafa da wanda bai kamata a dafa ba eh. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رقال دين لديغا بفاتحة الكتاب وانا حديثي نا أبو سعيد الخدري كمان لتشينا سكي بخاري لمسلم حديثي نينا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم سوسو وجن ثلاثين النبي صلى الله عليه وسلم يتورا سو سجس كي ونسمامي وتسريات ونسمامي النبي صلى الله عليه وسلم يتورا سو سجي يشو قبن تمسو أبو سعيد الخدري abu sa'id al-khudri shi mai ruwayar hadisi yana cikin su to da suka fita sai suka shiga wata alƙarya da daddare sai suka nemi mutanen alƙaryar su ba su gurin kwana da abinci shine su karbi bakuncin su suka ce su taimaka su ba su gurin kwana kuma su taimaka musu da abinci tunda su baƙi ne gashi sun shigo gari ba san kowa ba da haka mutanen garin sai suka ce ba za su yi ba ba su san su ba ba su taimaka musu ba shi kenan sai suka ji suka samu guri suka yi sansani suka zauna ana haka ko sai kunama sai ta harbi shi dagaci na wannan kawai kunama ta harbe shi suka yi iyayensu da duk dabarunsu na su ga cewa sun masa abinan sun masa taimakon gaggawa ya samu sauki abu ya ci tira to shi ne sai wasu daga cikin suka ce to in haka ne me zai hana mu je gurin bakin can watakila a samu mai rukuya a cikinsu yana mun ce rukuya wani abu ne da daman can akwai ta a cikin larabawa illa iyaka dai akan samu suna yin wani abu na jahiliya a rika kiran wasu gumaka ko a kiran wasu shaidanu annabi ya ce a'a in dai ba shirka za ku iya yi amma inda shirka bai halatta ba sauraka daman can sun san rukuya sauraka sai suka ce su je wurin waɗancan bakin ko a cikinsu akwai mai rukuya suka je suka same su suka gaya musu cewa shugaban inda sayi da hazal hayi eh, binan eh, salim cewa shugaban wannan karkara kuna mata harbe shi halfikun min rafin a cikinku akwai mai rukuya abu sa'id al-khudri kamar da ya tabbata a cikin wasu ruwayoyi yace eh akwai zan sauran abokansa suka yi ta mamaki don su wasan shi ya taɓa yin wata rukuya ba amma ce eh akwai amma ba za mu yi muku ba har sai kun faɗi abinda za ku ba mu na dabbobi suka sharɗanta za su ba su dabbobi dabba abin nan talatin guda talatin adadin su kenan a wata ruwayar musnad al-bazzar ruwayar jabir sai suke cewa da suka zo suke tambayi suke cewa mun san cewa ina sahibakum qad jaa qad jaa bin nur fa hal fikum min rafin mutumin ku suna nufin annabi sallallahu alaihi wasallam mun ji labarin ya zo da wani haske wanda yake nuna maka wannan ba musulmi bane idan eh, musulmi ne ba za su ce sahibakum ba wannan kalmar cewa mutumin ku an ce wani mutumin ku in musulmi ne ba su faɗa haka ba saboda haka wannan yake nuna cewa ba musulmi bane ce mun ci cewa wani mutumin ku ya zo da muku da wani haske a cikin ku akwai wanda zai mana rukuya abu sai da kudur ya ce zan yi amma da sharaɗin sai in za ku za ku biya za ku ba da wani abu kuma in aka duba za a ga akwai dalilin da zai sa ya faɗa haka saboda yanzu yanzu nan suka nemi bakuncinsu suka ƙi karɓar su wanda an sani a wancan lokaci wato wani abu ne wanda yake kowace kabila kan yabi kanta da wannan cewa karɓar baki ba ko idan ya zo za a karɓe shi a bashi gurin kwana a bashi abinci a yi masa goma ta arziki fiye da ma yadda za a yi wa ɗan gari ko ɗan gida za su iya haƙuri su kwana da yunwa don su ke wannan wani abu ne da raba suka shahara da shi to a ce ga shi yau larabawa an zo gurin su an nemi su ba da abin nan su karɓi bakuncin baki sun ce ba za su yi ba kaga wani abu ne babba ya saba wa ɗabi'ar ba balarabe kawai haka sai suka ce za su yi amma da sharaɗi sai in za a biya su shi da aka za a ba su wannan tumakai guda talatin to shi ne ya je sai ki ta karanta masa fatiha yana taranta masa fatiha yana tofawa sai ga shi mutumin nan kamar an kwance shi daga baibai da ya kanan da ya kasa tashi kawai ana gama masa sai ga shi nan shi ke sai ga ya tashi lafiya lafiya wa babihi qalaba babu wata alamar gajiyawa ko gajiya ko wahala tare da shi babihi qalaba ma bi shidda wa bi ta'ab babu wani wata alamar gajiya ko wahala ya tashi kawai ya kama hanya ya koma sai suka cika kawai suka kawo musu wannan ah, wannan tumaki guda talatin suka ba su har ma suka hada musu da abinci jiya sun abin da ɗazu sun hana su abinci dan sai suka haɗo har da abinci tunda dagaci ya samu lafiya ai kaga dole ce a kai musu abinci yana bakin alkhairi ne sau aka aka hada musu da abinci aka kai musu suka sha nono suka ci abinci to su kenan za su raba dabbobin sai shi abu sa'ir al-khudri wanda ya rukuya din sai ce a'a ba za a raba dabbobin nan ba sai mun je mun tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hukuncin abin nan da muka yi saboda lokacin ba su san me ya hukuncin ba tana gashi har sun karbi wani abu a gurin mutanen nan to shine da suka je annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambaye shi wa ma yudrika annaha ruqya ya aka yi ma kasancewa ruqya ce shine yace da shi to ku raba ni ma ku bani kaso na ce aka raba shi ma manzo Allah aka bashi wani kaso an fahimta ko sauraka an kula da wannan hadisin za mu ga ya kunshi abubuwa daban-daban na farko dai ya kunshi nuna halaccin yin rukuya din tunda annabi ya tabbatar su da su akan haka na biyu kuma ya kunshi yin rukuya da fatiha a karanta fatiha rukuya ce kuma rukuya da fatiha yana tasiri kwarai da gaske game da ibn qayyim yake faɗa cikin littafin ta'da'u wa dawa yake cewa lokacin da ya je hajji yana makka yana mujawara ya gamu da rashin lafiya iri-iri ya ta neman likitoci bai samu wanda za su ba shi magani ba karshe dawo yana rukuya da da fatiha ya ce kuma ya ga tasiri kwarai da gaske da wannan rukuya da yake har ma wasu ma in sun zo masa da wasu cututtuka kan gaya musu su je su yi rukuya da fatiha kuma su samu su samu waraka ce ya ga wannan saboda haka rukuya da fatiha wani abu ne mai amfani kwarai da gaske mutum ya karanta Da tofa ko ya karanta a ruwa ya tofa ko ya karanta a zuma ya karanta a zuma to kaga an hada shifa'ani kenan ka hada ne guri biyu ko ga zuma fi shifa'un lillas ga kuma qur'ani وننزل ما min al من ma huwa shifa saboda ka hada ne lokaci guda to haka yin wannan yana taimaka kwarai da gaske ibn qayyim yayi ta maganganun akan wannan yayi a madarijus salikin yayi a fawaid yayi a inani wanda yake nuna cewa ya ya wato ya ga muhimmancin abin kwarai da gaske shi yasa ya tana na tashi a littafansa daban-daban saboda mun ga yin rukuya da karanta wani abu na alkur'ani musamman karanta fatiha daga cikin ayoyin alkur'ani sannan kuma wanda suka yi wa rukuyar ba musulmi ba ne wanda yake nuna cewa ashe za ka iya wanda ba musulmi ba ma eh, inda wani zai zo maka obinna ko samuwar eh, ya ce yana fama da ciwon kai ya sha magani ya yi waye ko za ka yi musu irin abin nan naku na musulmi karka ce kai arni ba zan maka ba ko ka yi mata watakila ma ya zama sanadiyar musulunta ta saura eh, ka yi mata saboda ana iya yi an nema rukuya malamai sun yi ta magana cewa to shi arne zai iya maka eh, ya wuce dariya akwai wannan akwai wannan magana cewa shi kamar musamman bai hude ko ko ba tare zai iya maka zai iya maka rukuya eh ko ba za ka yadda ba imam malik yana cewa makaruni ne ba wai ya ce harta ya ruhi ne shafi'i yana ta ba laifi imamu shafi'i eh fasto fasto ya baka amma amma da sharaɗi ya zama abinda zai faɗa ba shirka ba ne. Eh, to kaga fasto zai maka addu'arsa ba shirka kaga da matsala zai eh, eh. akwai hadisin akwai hadisai akwai hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha ah, akwai bai da suke shigowa tana mata rukuya kun san wani hadisin ai wanda har ta gaya mata har ta tana cewa a'udhu billahi min azabil qabr har da annabi ya ya ta tambaye annabi cewa wai akwai azabar kabari da ji wani bata hudiya ne da take mata rukuya. hadisan haka yake kana tadkhulu ala aisha fa tarqiha yahudiya ce bai yahudiya ce eh, tana yi mata rukuya. akwai matar matar abdullahi dan dan mas'ud har sai idan idan sai na ciwo sai ta je wani akwai makocin su da yahudi sai mata rubuya sai ta samu lafiya shi ne take ga abdullahi dan mas'ud sai yake ga mata ai shedan ne shedan ne yake zungura idan na ya ta hawaye da kin je bai hudun yayi wannan maganganu shi sai ya daina zungura sai ki ji lafiya sai kuma ya dawo sai kuma ki koma komawa to shi ne ya gaya mata irin abin da za ta yi na rukuya to shi yasa wasu ke cewa amma su da haka dai suna magana cewa don wasu suna cewa bai kamata ba domin wannan zai iya zama fitina eh domin in ya zo ya yi aka samu wani zai iya cewa ka addinin nasa kai kuna cewa ba gaskiya bane gashi gashi gashi eh, sannan kuma zai wahala dai yanzu wani fasto ya maka addu'a bai kira Yesu ba ba zai wahala eh, to kaga kuma kai kai duk musulmin nan duk karasa wanda zai maka sai sai ai shi ma shi ma kansa abin da daura kai eh da daura kai ana cewa lokaci yayi zamu ta abin da muke rage da Allah ba mu lada abin da na kuskure ne Allah ya kai mana wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh